Tarihi ta biyu Sura goma sha bakwai Yahoshafat sarkin Yahuda Yahoshafat ɗansa ya gaje shi a matsayin sarki, ya kuma kahu sosai gaba da Isra'ila, ya kafa mayaƙa a dukan biranen katangar Yahuda, ya kuma sa runduna a Yahuda da kuma a garuruwan Efraim da mahaifinsa Asa ya ci da yaƙi, Ubangiji ko yana tare da Yahoshafat? domin a shekarunsa na farko farko ya yi tafiya a hanyoyin da kakansa Dawuda ya bi, bai nemi shawarar Ba'al ba, amma ya nemi Allah na kakansa, ya kuma ba shi umarnansa a maimakon ayyukan da Isra'ila ke yi. Ubangiji ya kafa mulkin a ƙarƙashin ikonsa, dukan Yahuda kuwa suka kawo kyautai wa Yahoshafat, ta ka yi arziki sosai da kuma girma. Zuciyarsa ta duƙufa ga hanyoyin Ubangiji, bugu da ƙari, ya kawar da masujadan kan tudu da ginshiƙan Ashera daga Yahuda. A shekara ta uku ta mulkinsa, ya aiki ma'aikatansa, Ben Hayil, Obadiya, Zakariya, Netanel da Mikahiya su yi koyarwa a garuruwan Yahuda, tare da su akwai waɗansu lawuyawa: Shemahiya, Netaniya, Zebadiya Asahel, Shemiramot, Yehonatan, Adoniya, Tobiya da Tob, Adoniya da kuma firistoci Elishama da Yehoram suka yi koyarwa a dukan Yahuda, suna ɗauke da littafin dokar Ubangiji tare da su, suka tafi ko'ina a dukan garuruwan Yahuda suka koyar da mutane, tsoron Ubangiji ya kama dukan masarautun ƙasashen. da suke kewaye da Yahuda, har ba su yi yaƙi da Yehoshafat ba, waɗansu Filistiyawa suka kawo wa Yehoshafat kyautai da azurfa a matsayin haraji, Larabawa kuwa suka kawo masa garkuna, raguna dubu bakwai da ɗari bakwai da kuma awaki dubu bakwai da ɗari bakwai. Yehoshafat ya yi ta ƙaruwa a ƙarfi, ya gina katanga da biranen ajiya a Yahuda, da kuma tanade tanade masu yawa a garuruwan Yahuda ya kuma ajiye gogaggun mayaƙa a Urushalima, ɗaukar da aka yi musu bisa ga iyalai yana kamar haka, daga Yahuda, shugaban ƙungiya dubu, Adna ne shugaba tare da jarumawa dubu ɗari uku, biye da shi, Yehohanan shi ne shugaba, yana da sojoji dubu ɗari biyu da tamanin, biye da shi, Amasiya ɗan Zikri, wanda ya ba da kansa da yardar rai don hidimar Ubangiji, yana da sojoji dubu ɗari biyu; daga Benyamin, Eliyada jarumi soja yana da sojoji dubu ɗari biyu riƙe da baka da garkuwoyi; biye da shi, Yehozabad yana da sojoji dubu goma sha takwas shiryayyu don yaƙi. Waɗannan su ne suka yi wa sarki hidima, banda waɗanda aka sa. a biranen katanga ko'ina a Yahuda.